wanda aka yi wanda aka yi akan mai lakabi da mai shago kai tsaye za mu isa zuwa gabatar da malam domin lokacin da aka sa hudu da rabi ya riga ya yi hamma ya wuce saka duk wani abu da aka shirya sai a haƙuri da shi za mu gabatar da malam kai tsaye domin ya fara gabatar da wannan muhadara wacce dai a wannan gari na funtuwa mai taken zabarawa ko kwaɗaitarwa ga matasa akan yin aure muna roƙon Allah subhanahu wataala ya amfana da mu da abin da zai gaya mana shi kuma ya sa masa dace a cikin abin da zai gabatar a sheikh bismillah أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 yau litinin 27 ga watan muharram hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da ishirin da tara daidai da hudu ga watan februari shekara ta dubu biyu da takwas muna masu godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya ba mu daman ansa gayyatan da 'yan uwa musulmi da ke wannan gari na funtuwa suka yi mana domin gabatar da wa'azin addinin musulunci muna roƙon Allah madaukin sarki da ya saka musu da alkhairi ladan da Allah ya tattala na musamman da yake ba masu hada ganawa ta alkhairi irin wannan da fatan Allah madaukin sarki ya ba su ‘yan uwa da aka gayyata irin wannan lokaci mai tsada wanda lokaci ne da mafi yawancin al'umma suke hada-hadan kasuwanci da su ne da kullum amma suka katse al'amuran saboda su ji zancen Allah da fatan Allah madaukin sarki ya karɓe su a matsayin masoya Allah ya musu tukwicin da yake ma masu girmama maganan shi da kuma sauraron maganan shi wato Allah madaukin sarki ya azarta mu gadan gidan aljanna madaukakiya wannan wa'azi musamman ‘yan uwa sun shirya shi ne akan abin da ya shafi aure sakamakon ɗaya daga cikin ‘yan uwa wanda ya samu ƙaruwan aure a cikin addinin musulunci muna yi mashi addu'a da irin addu'ar da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya umarni ga dukkanin ɗaya-ɗayanmu cewa ya ma'ango da amarya irin waɗannan addu'o'i na alkhairi da cewa Allah ya sa musu albarka ya haɗa cikin albarka muna addu'a na musamman da cewa Allah maɗaukin sarki ya hore mu ango abin da zai iya ɗaukan dukkanin responsibility na ita wannan mata tashi wacce Allah maɗaukin sarki ya hukunta cewa shine mijinta fatan Allah maɗaukin sarki ya haɗa kansu ya azarta su zurra'a ta ƙware wacce manzon Allah zai yi alfahari da ita يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم wannan maudu'i da ‘yan uwa suka bada maudu'i ne jama'a mai matukan mahimmancin gaske kuma ya zo a lokacin da ya dace ba don komai ba sai don irin wannan lokaci ne wanda kafirai suka zare kan sakalinsu wajen fada da addinin musulunci ta fannoni mabambanta fannin farko sun hararo wata manufa ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama inda annabi yake cewa ku yi aure bayan kun yi aure to ku hayayyafa domin zan yi takara da ku a gaban annabawan Allah madaukin sarki da yawanku duk lokacin da al'umma suka kiyaye abubuwa guda uku to jama'a waɗanda ba su ba wajibinsu ne su sakan masu wajibinsu ne kuma ya zamanto sun biye masu sun zama a matsayin iyayen gidansu a lokacin da al'umma suka rike abin da ya shafi ilimi a wannan lokaci ilimi na addini da ilimi na zamani in kuka yi sakaci da wannan kafirai 'yan mishan sai su danne ku su murkushe ku su hana ku motsi gaba ɗaya matsala na biyu wajibi ne al'umma su tsaya su fahimci ilimin addininsu su koyi addinin musulunci isasshe gamsashe jama'a irin karatutukan da ake sama-sama da irin nazarorin da ɗalibai a yau sukan yi wanda bai ta karya karya ba jama'a addinin musulunci bai bukatun irin wannan su ake kai karatu gamsasshe matakin farko shine mu rike bangaren ilimi duk al'umman da suka dafe ilimi jama'a ba da za a yi da su a yau da 'yan kudu suka dace ilimin zamani dole muna kallon wasu al'amura sai mu sake musu wanda kuma aksariyan mutanen da ke kudin nan mun san makiya addinin musulunci ne shi yasa kalubalenmu mataki na biyu abin da ya shafi tattali abin da ya shafi sana'u da abin da ya shafi kuɗi a takaice a duk lokacin da al'umma ta waye gari ba ta da kuɗi ba su da masu arziki a cikinsu to dole su zama bayan masu arziki za su zama ba su da ta cewa shi yasa a yau tsarin da gwamnatin tarayya wacce ta gabata ta ɗauko na mai da kamfanonin gwamnati na masu zaman kansu tsari ne wanda ya daidai da ci gaban duniya da kuma gudanarwa na yau da kullum da al'umma suke amma wallahi jama'a akwai makirci babba ga al'ummar musulmi a cikin shi domin an san mutanenmu ba su fahimci siyan da mallakan hannun jali ba kafirai 'yan kudu su suka fahimci wannan kuma suke yi yanzu za a waye gari dukkanin wani kamfani da duk wani ma'aikata zai tsungule ya koma hannunsu in aka waye gari kudin ƙasa yana hannun maƙiyanku ilimi yana hannunsu to kun gama kun gama shiga uku sai kun zama bayansu sai ɗan abin da su ga dama suka ɗiba suka tsungula suka ba ku shi kaɗai za ku zauna da shi dole ku bi su a lokacin da suke da buƙatan biyayya za su mai da ku bayi za su mai da ku kaskantattu shi ya sa ma annabi musa cikin addu'an da ya ma fir'auna ai sai da ya saka abin da ya shafi kuɗi ya ce rabbi kada a ta fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayatid duniya rabbana liyudillu an sabilik Allah ka ba fir'auna kuɗi Allah ka ba fir'auna mulki Allah ka ba fir'auna kawa yana amfani da waɗannan al'amara, yana hana mutane fahimtar addininka Allah ka ragargaza fir'auna Allah ka wulakanta fir'auna Allah ka wargaza dukiyan shi addu'an da annabi Musa da Harun suka yi ma fir'auna kenan mahallu shahid jama'a shine abin da ya shafi kuɗi abin da ya shafi tattali abu na uku shine harkan yawa jama'an kuna da yawa ba ku dannu ba iya murƙushe ku in an san kuna da yawa ba yanda za a yi a yi fito na fito da ku to amma babban abin da kai ci da muke fuskanta annabi ya haskaka mana wannan da ya haskaka mana wannan gaba ɗaya sai ya zamanto mun yi watsi da abin da annabi ya nuna mana ya ce mu yi aure in an yi auren kuma a hayayyafa to sai kafirai suka fahimci cewa <clears throat> muddin suka sakan ma musulmi mara suka yi aure to a nan gaba yadda ake son musulmi su zama bayan kafirai a duniya ba su taɓa yiwuwa ba ba zai taɓa saɓuwa ba sai suka rike tukulluman ilimi ba lalle yaron ka zai je makaranta ba to kun yi je makaranta ai a hannunsu yake sai su ta sanya mashi tunanin talauci tunanin tsare-tsare tunanin kaza sai ya ce ba zai yi aure ba sai ya kai adadi kaza na karatu Shin abin da a yau matasanmu suka ɗauko wai an nikahu ba'dal jami'a ba za a yi aure ba sai bayan ƙare jami'a ai shekarun da ka kwashe ka kike auren nan daga balagan ka zuwa adadin lokacin da za ka yi auren Wa ya san adadin asaran jama'a da kai wa manzon Allah mun gano wannan da kyau jama'a me yiwa annabin rahama zai yi alfahari da jininka akalla ba ka saraba 20 ishirin sai ka zabta sha biyar sai ka haifi biyar kaɗai saboda makara a lokacin da ya kamata ka aure ba ka yi shi ba mun gano wannan kuma annabi ya ce ka yi auren nan sai maƙiyan annabinka sai suka ce kar ka yi sai suka rika nuna maka talauci da kuma wayewa ai ba za ka samu kuɗi ba ba za ka samu hali ba rayuwa akwai kunci ka yadda bayan qur'ani yana gaya muka cewa wa amur ahlaka bis salati wastabir alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk Allah yake ka umarci iyalanka da yin sallah kuma ka jure matuka wajen umurtansu da yin sallah ka sani ba mu tambaye ka arziki ba kar wanda ya ce fafutuka ne zai hana shi kaza zai hana shi kaza Allah ya ce mu ne masu azurta ka duke nawa ne ne ta Allah ce kuma ya ce zai azurta ka kuma annabi ya ce mal faqaru akhsha alaikum wallahi ba na ji muku tsoron talauci sai dai tsoron da nake muku kar a yalwata muku a faɗaɗa muku dukiya duniya ta yalwatu gare ku ku koma kuna ta rogogoniyan tarata ku hallaka kuma ku hallakar jama'a hadarin farko da al'ummar mu suka shiga shine yanzu gaba ɗaya an lalata kan matasa matasan mu ba sa sha'awan aure gaba ɗaya yanzu jama'a aure baya burge su aure baya ƙayatar da su shi yasa ne farin ciki da aka ce a zuwa tattauna magana dangane da abin da ya shafi zaburar su akan aure jama'a mataki na farko wanda zan fara magana a kan shi daga lokacin da ka yi aure Allah madaukin sarki ya sa maka ɗugon ban taimakonka kenan domin annabi ya ce mutum uku Allah ya yi masa alkawarin tallafi Allah ya yi masa alkawarin zai agaza musu Allah ya yi alkawarin yana tare da su duk inda suka kai kuwa mun gane wannan da kyau na farko daga cikinsu annabi ya ce mutumin da ya fita jihadi don ɗaga addinin Allah Allah maɗaukin sarki ko dai ya dawo da shi da tarin ganima ko kuma ya azabta shi shahada wannan lamuni ne Allah maɗaukin sarki ya mashi na biyu bawan da aka rubuta ma fansa kuma yana ƙoƙarin ya samu wannan fansar da ya biya Allah maɗaukin sarki ya yi mai lamini ya amince mai cewa zai taimake shi da ya biya ya mallaki kan shi a matsayin ɗa mutum na uku shine mutumin da ya aure da nufin kare kan shi daga abin da ya shafi lalata ya tsare farjin shi Allah maɗaukin sarki ya mai alkawari ya lamince mai Allah zai tsaya mashi kuma zai taimake shi akan rayuwar yau da kullum to kai ka yi kai auren kana ta munana zato tsakanin kai da Allah madaukin sarki tsakaninka da Allah za ka shiga wancan laminin da Allah madaukin sarki ya maka kun ji gara basan farko da ke cikin aure kenan muddin kai da nufin za ka kara kanka da jin umarnin Allah to Allah madaukin sarki ya amince maka zai taimake ka zai agaje ka zai taimake ka a duniya kuma ya taimake ka a lahira sannan jama'a magana ta biyu malaman musulunci suka ce na daga cikin fassarar ayar da Allah madaukakin sarki ke cewa wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kullu shay'in ahsaynahu fi imamin mubin fadilatul allamatul muhaddis albani alaihi rahmatullah yake cewa dan da ka haifa da cikinka in kai tarbiyyar shi tarbiyya ta musulunci ka daura shi a bisa tarbiyya a bisa turba irin ta annabi da sahabbai duk lokacin da wannan ɗana ka yi aikata aiki na ƙwarai sallah ni azumi ne zakka ne haji ne biyayyen iyaye ne sadar da zumunta sadaka kyauta duk abin da za a iya kiran shi da cewa aiki mai nagarta to za a rubuta maka lada kamar yadda aka rubuta mashi lada domin Allah ce wa naktubu za mu rubuta ma qaddamu abin da su iyayen suka gabatar mun gano wannan da kyau ko wa asarahu da kuma guraban abubuwan da suka bari ilimi ne ka bari ana cin moriyan shi makaranta ce ka gina wacce ake karantar da al'umma shiriya shin wani abu ne mai amfani ka bari wanda al'umma annabi suke cin moriyan shi aka ce haɗanka yanzu ka dari 'ya'yanka goma <clears throat> kuma dukkanin sun yi sallar la'asar ɗin kuma kai ma kayi mahaifiyan ƴaƴan nan ta yi to kowanne daga cikin ku kamar yadda annabi ya faɗi zai samu daraja 25 ko 27 su ma waɗannan ƴaƴa naka goma dukkanin su za su samu wannan to sai kuma a je a duba taskan Allah tunda kai ne mahaifinsu kai ne kai gwagwarmaya wajen samar da su to sai a ɗibo daraja 27 bakwai so adadin 'ya'yanka da suke wannan sallan sai kuma a baka a ba kuma mahaifiyarsu su sun tashi da ɗaiɗai ko kun tashi da goma sha ɗaya to kai ka gyawuri ka tsaya kana ta muna na zato shi wancan ya zo ya yi auren ka ji irin garaɓasan da Allah madaukin sarki ya bashi mata ba su san abin da Allah madaukin sarki yake nufi da su ne da ya ce su yi aure ba kuma in suka yi auren Allah madaukin sarki ya ce su zauna a gidajensu wa qarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyyatil ula Allah ce zauna a gidaje a lokacin da mace take gidan mijinta take kara kaina take kai da komo a tsakanin kicin da tsakar gida da sto da ɗakin mijinta wajen hidiman miji na bai ce ana rubuta mata lada ne kaman tana sa'ayi baina safa wal marwa ladan take samu kenan to ke yar uwa an zuya ki an ce kake aure to ina zaki samu wannan darajar mun gano wannan ƙaryen da ake muku sai a ce ai kuna karatu jama'a ba inda karatu yake hana aure ko aure ya hana karatu ko mun gano wannan ai ya ishe mu abun koyi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi sai da ya shekara arba'in aka fara mashi wahayi kuma da ya shekara arba'in ɗinnan nan wahayin farko shi ne aka ce mashi ikara da ya karatu ya ce ma ana da kare ce bai iya karatu ba da ya ji matsa aka rike shi don jama'a ilimin addini da gaske fa yake yi annabi Musa duk wahalan da banu Isra'ila suka bashi bai taba kokawa ba amma da ya kama hanya zai je makaranta sai ce laqad laqina min na haza nasaba mun ci dan karan wahala mun ci dan karan wuya a wannan tafiya ta mu ko mun fahimci wannan da jama'a kuma Allah madaukin sarki yace inna sunulki alayka qawlan khafifan qawlan thaqila yace ya yahaya khuzul kitaba bi ashe ilimi abu ne mai girma ko amma annabi sai da shekara arba'in aka fara mashi kuma da matan shi da 'ya'yan shi kuma a lokacin ne ya zo da abin da ya buwayi duniyan aljanu da duniyan mutane a lokacin ne Allah madaukin sarki ya kalubalanci mutanen da aljanu da cewa su zo da irin shi suka kasa har yau kuma har magajin gobe ba za su iya ba al'amarin ilimi bai buwaye annabi ba aure bai buwaye shi ba da'awa bata buwaye shi ba ya yi auren da ya zauna da iyalan shi lafiya lo amma kai ka ƙi ka kana nan kana muna zato ɗan uwa mai ke ka. jama mun gano wannan shi yasa mu daina fakewa da talauci mu daina fakewa da duk waɗannan abubuwan da ake ta fake-fake da su kawai ka je ka aure ke uwa kin ji garabasan da zake samu kai kuma ka ji garabasan da aka samu annabi ya ce nafaqatur rajulu namiji ya ciyar da iyalan shi to ladan sadaka yake bashi duk abin da ka ɗauka ka bata ta ci ko ta sha ko ka tufatar da ita ko ka biya mata haya ko ka tallafe ta ka agaje ta da kalmomi masu daɗi annabi ya ce za a rubuta maka ladan sadaka ne kenan wanda bai da iyali <clears throat> shi yana samu wannan ladan sadakan da kai mai iyali kake samu to don dalili ne za mu sakaci da irin waɗannan abubuwan da da su ne za mu har haɗa mu ma ya zamanto mun cika ma'aunanmu da mizaninmu a ranar kiyama ko mun gane wannan da kyau daga lokacin da ka yi aure ka hayayyafa ka samu ‘ya'ya ka samu zara'a Allah madaukin sarki ya azarta ka jama'a na daga cikin kunci da wahala a waye gari a ce matashi ya isa aure kuma ya da halin yin aure ya yin aure ya gama shiga bala'in duniya da lahira jama'a duniyan nan bai san ta ba kuma bai san daɗin ta ba domin duk wanda bai da mace jama'a bai san daɗin duniya ba kowaye ko ya tsaya mashi domin suna cewa almar'atu min ajmalin muta'il haya mace tana daga cikin mafi kyawu na tsawon gaba ce cikin duk abin da yake more ma rayuwar duniya ne ba abin da ya kai ta domin Allah madaukin sarki da ya ta fara karyawa da ya ce zugina linnasi hubbu shahawati sai ce me minan nisa annasu huna mazaje da ake nufi ko mutane a nan mu maza yake nufi Allah ya sa mana sha'awa na me na mata shi yasa da Allah madaukin sarki ya halicci annabi Adam jama'a an dauki annabi Adam fa an sa shi a gidan aljanna gidan aljanna ne ne da annabi ya mata kirari ya ce a cikin ta akwai abin da ido bai taba ganin shi ba zuciya bai taba tunanin abin da ke ciki ba sannan baki bai taba ɗanɗano abin da ke cikin gidan aljanna ba aka ɗauki annabi adam aka sashi a gidan aljanna nan annabi adam duk da garaɓasa da yalwa da duk abin da ke cikin gidan aljanna nan jama'a bai gamsar da shi yadda yake so ba har sai da Allah maɗaukin sarki ya ɓalla ɓangaren jikin shi ya halitta mai matan shi ya ayyuhan nas اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها Allah ya halitta mu annabi Adam matan shi daga jikin shi kuma yace wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha yana daga cikin aya da zaka iya gane kudura da irada na Allah madaukin sarki da ya tashi halitta maka matanka sai Allah maɗaukin sarki bai sanya cewa kai namiji zaka ka auri akuya ba ita kuma mace Allah bai sanya jaki ne zai zama mijinta ba wannan tukuici ne da baiwa da Allah maɗaukin sarki ya mana sai ya sanya cewa muyu muyu mu ne suffa da sura irin na halittar mu zamu yi zamantakewa da yanayin mu yanzu kai aka ce ka auri akuya zamantakewan zai daɗi in ki ya ce ki auri jaki zaki ji daɗin zama da shi abin ba zai taɓa yiwa ba tsarin ba zai yi daidai ba to amma sai Allah maɗaukin sarki ya sa mace ce halitta mutum irin ka zaka aura sai ce litaskunu ilaiha yan tsakaninka da Allah an baka da mataka da irin wannan sakina din a kaka ba maka kullun zaka fita sai ka kulle kofa kullun ka shiga sai ka kulle in ka fito ka bar ɗakin abu da zaka ka fara bige bige ina mu kullun ka ina ina ka fara shiga arzalul umuri mun gano wannan da kyau shi sa Allah ce wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'ishatan duk wanda yake goro ne dai bai da mata jama'a baya tafiya sirar kai tsaye in yi gaba sai ya rufa duk lokacin da ya tunkaro zai fito daga gida sai ya ya kulla kofa bai da yadda in ya shiga ɗaki sai rufas ya kulle sannan da Allah zai mai mutuwa yana cikin ɗakin nan sai ya ja mutane asara ko mun gane dan sai an yi taron dangi an ta bincike in ba sa kai ba sai ya fa ya kumbura ya fara wari sannan je yana ciki kuma sai an karya kofa dan ba wacce za ta bude ta ce wani fa Allah ya mai cikawa ko mun gane wannan ashe almar'atu ni'ima jama'a mace ni'ima ce ko mun gane wannan shi yasa annabi ya ce ba abin da ya ma mumini saura bayan da ya samu takawa irin ya samu matan kirki wacce in ya kalle ta za ta faranta mashi rai za ta ƙayata fuskan shi da kyakkyawan murmushin da ke bakinta shi yasa annabi ya ce kakka sake kawar matan da ba ta son ka yace ce ta zawwajul waludal wadud in kun tashi aure ku auri mata masu haihuwa kuma ku auri masu nuna soyayya ko mun wannan da kyau ku. Allah ya ce zuyina linnasu hubbu shahawati sai ce me minan nisa'i sai kuma walbanina daga nan sai me walkanatirul muqantarati min az-zahabi wal fidda sannan wal khayl al musawwamati wal an'am wal harf sai ce zalika mata'ul hayatid dunya to yanzu kai goro, na ɗaya da na biyu baka da su baka da almar'a baka da kuma ƴaƴa kuma su ne mata'ul hayatid dunya ko mun gane wannan don ya ce zalika mata'ul hayatid dunya baka da mata ballantana ka samu yayan kuma kai baka da ko anini dan baka da kudi baka daga cikin masu kudin funtuwa ko kana ciki ballantana ce kana da alqanatirul muqantarati min az-zahab wal fidda kana da naira kana da dala kana da pound sterling kana da sauran kuɗin da ake yanga da su a duniya baka da su kenan baka da almata'ul hayatid dunya babban abin da mutanen mu suke dauka shine bari ya samu kuɗi ya sayi mota wannan shine aka kawo shi a mataki na hudu shine wal khayli mun gane wannan sune irin waɗannan motocin da suke ɗaibe muku suke muku a basket ka aji wannan ba mamaki lokacin da Allah ya kaddara zaka samu naka motar irin motocin da ake a yanzu in suka zo wancan zamanin su za a yi ko mun gane yanzu motocin da su saddauna suka hau a matsayin su na manyan mutane a yanzu aka yi sai wannan motan ka hau ne za ka hau ba ana ganin tsofin yayi amma wancan lokacin ita premium jihar arewa yake hawa yake yangan shi inda yasu jama'a mun gane wannan kai ma lokacinka in ya zo Allah madaukin sarki zai sa ƙero waɗanda kai idan ka bai taɓa ganin su ba idan waɗanda suka gabata a baya ba taɓa gani ba domin Allah ya ce wal khaila wal bighala wal hamira litarkabuha wa zina wa yakhluqu ma la ta'lamu Allah ya ce da dawaki da alfadarai da jakuna da koma menene an yi maku su ne saboda ku hau ku yi ado ku sha duniyan ku inda ya kamata sai kuma yace wa yakhluqu ma la ta'lamun idan sabon annabi aya ta ce musu Allah zai halicci abin da ba su taba gani ba idan sabai sun san keke sabai sun san babur sun san mota sun san jirgin sama jirgin kasa fa kumbo a kolo fa akwai sabin da ya san tsula duk ba san wannan ba kashin da kai ba baka san tsulan ba kuma fahimci wannan to kai ma yanzu aya mai girma tana gaya maka wa ya khluqu mala ta'lamun nan gaba Allah zai halicci abin da kai ma baka san shi ba to jama'a mu daina bata mu kanmu lokaci mu yi kokari mu yi auren nan mu yi kokari mu san abin da ya kamata mu sani na addini a shari'ance Allah madaukin sarki zai tsaya mana ko mun gane wannan sannan babban abin da ke damun mu a yau sai mu ya ce wai shi bai isa aure ba zan yadda da kai a wani fuska, a wata fuskan ko ba zan yadda da kai ba zan yadda da kai ne in baka yi aure ba in naga ka balaga baka da sana'a a lalle baka yi aure ba wannan balagan da kai ba abin da ka isa illa sallah da azumi da zakka da hajji amma baka yi aure ba ba gemu kake da shi ba ko ko me kake da shi domin annabi ne tara matasa su abdullahi dan mas'ud ce masa ya ma'sharar shabab man istata minkum alba'ata falyatazawwaj yace ya ku taron samari duk wanda ya samu sarari ya samu zarafi daga cikin ku zai iya yin aure ya marma zai yi jama'a cikin aure akwai abubuwa guda biyu annabi ya ce fa innahu aghaddu lil basar aure zai rufe maka idanka ba za ka daga kalle kalle kana leke leke duk ɗan matan gari su rika burge ka ba za ka samu natsuwa za ka samu kwanciyar hankali yanzu ka gwada ka gani da ce wannan makarantar makarantar kwana ne kuma a ce maza da mata ke makarantar nan za ka tashin hankali da zai faru da maza kullum zai zo gida sai ya wanka sai ya guga sai ya kaza sai ta shirye shiryen karya da zai tsara ta amma ka kalli a cikin ɗaliban da za a samu mai mata za ga ba ruwan shi da wannan haukan kuma zai fi kowa natsuwa shi yasa na daga cikin abin da malamai psychology suka gano ilmun nafs suka ce in kuna son ƴaƴanku ƴan mata da samari su fahimci ilimi su fahimci karatu hatta karatun zamani to ku yi masa aure su tafi makarantar boko da matansu sau da zai samun nasuwa, zai samu wancan na da amma kullun jama'a abin da ke hannun shi shine handset yana kokarin ya dialing ko yana kokarin ya rubuta text message zai aika mata da wasu kalmomi masu zafi na soyayya ita ma kullun aikin take kenan ko mun gane wannan yanin yana yawo yana nuna ma abokai yana cewa kalla malam ɗazu ta har goman wannan wallahi ya ɗimauta ni ya gi to ya riga ya shiga ɗimuwa ya riga ya shiga gigi cewa ta yaya zai iya fahimtar formulan da za a gaya mai na physics zai iya ganewa kullum yana kokarin ya birge yan mata kullum yana kokarin ya mai yan mata ƙarya amma ya zanto kana da matanka jama'a wannan zai baka natsuwa na ido natsuwa na zuci shi sai ce fa innahu aghaddu lil basar sannan kai tsaye sai ce wa ahsanu lil farj sannan zai kare maka farjinka ba abin da ya dame ka da wannan cutar da ta zama kanwa uwar gami ana ta ihu ciwon zunubi bai da magani ciwon zunubi bai da magani annabi ya riga ya faɗi maganin cutar aids tuntuni jama'a kawai matsalar mutanenmu sun kis yadda su imani da abin da manzon Allah ne ya faɗi amma da an haƙura gaba ɗaya an yi auren nan jama'a wannan abin zai faru ya ce zai kare maka farjinka ba za ka yi sha'awan wata mata a waje ba ya ce zai tsere maka idanka ba za ka rika hange-hange can nan da can nan ba ko mun gano wannan da kyau to me da me ka ba za ka yi auren nan ba kuma jama'a auren nan na da wahala ne duk wanda ya dauki aure da wahala shi zai wahalar da shi ya dimautar da shi ko mun gane magabata na kwarai sun dauki al'amarin aure al'amari ne mai sauki matuka ba su ɗauki al'amarin aure al'amari na fitina al'amari na alfahari al'amari wanda zai kawo musu matsala kamar yadda mutanenmu suka ɗauka a yanzu ba ina fatan mun gane wannan da kyau mafi yawancin auratayya da aka yi a zamanin annabi an yi auratayya ne na mutunci auratayya na girmama juna da sanin ya kamata amma yanzu auratayyan da ake ba na alfahari ake yi ba kai ne za ka tashi neman aure maimakon ka je ka samu malamai ga su ka tura malam ka ce don Allah a je a neman man aure wajen wani dattijawa ne ko ka je ka samu dattawa a anguwan ka ce a je a neman maka auren ba za ka yi ba kawai sai ka tsara yarinya a gefen hanya ke ji mana in ta ji ba kuma a ce ta cika girman kai kuma in ka dattawa ka gaya masu gaskiya tsakaninka da Allah kai din nan kana da sana'a da zaka iya ɗaukan ɗawainiyan kulawa da ciyar da ita da tufatar da ita da kulawa da addininta shi yasa barin yi gyara a nan kafin wuce nan za a zo ɗaura aure sai ka ji maroƙa suna cawai da koyar da addini gwargwado ku gyara masa ƙarya suke yi me yasa ba su ce ciyarwa gwargwado ba ciyarwa gwargwado tufatarwa gwargwado a duk wannan a yi full a yi cikakke amma addini saboda an raina Allah sai ce wai addini wai gwargwado jama'a mun gano wannan wannan ba daidai ba ne ba wani addini gwargwado za a koyar da addini ne cikakke jama'a shi sa ya kamata a rika musu gyara a daina yadda da wannan addini gwargwado in ka tashi kai tsaye sai ka je ka same su gaya musu gaskiya kai dai kana da sana'a za ka yi ka ciyar da ita ka tufatar da ita ka ba ta ɗakin kwana ba ka ƙur'ani ya ce ba wa'atun nisa'a sadaqatihinna nihila kana da sadaki askinuhunna min haythu sakantum min wujidukum zaka iya zaunar da ita liyun fik zu sa'atin min sa'ati zaka iya ciyar da ita in kuma ta haihu zaka iya daukan dawainiyanta da dan da ta haifa da komi wa alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf dukkan wani dawainiya ne da kullun zaka iya dauka ka ga ya musu amma ka fito fili ka ce ba za ka iya lefe ba ba za ka iya gaisuwan uwa da uba ba ba za ka iya goran sa rana da goron ɗaura aure duk waɗannan abubuwan da kuɗin ƴan mata duk ba za ka yi ba a koma rayuwar aure irin na zamanin manzon Allah jama'a ba cewa muka yi zamu bi alkur'ani da sunna a bisa yanda annabi da sahabbai suka yi ba to ya annabi ya aure khadija ya annabi ya aure aisha ya annabi ya aure sauran matan shi ya annabi ya aurar da ishi fatimatu zahara shugaban matan gidan aljanna gaba ɗaya ga sayyidina ali ibn abi talib ma'ana za mu bi su a masallaci wajen bin sunnoni amma wajen auratayya da mu'amalan mu ne da kullum ba za mu yi ba wallahi ku ji tsoron Allah aminuna bi ba'd al-kitabi wa takfuruna bi ba'd kurewa a ce wai wannan matan ko za yi wannan auren sai an mallaki kaza sai an kawo kaza sai an yi mata lefe sai sai an mata jere sai an yi wane ne wata da watanni kaɗan bayan auren sai a waye gari waɗannan lefe da aka yi jeren da aka yi mata duk sun zama tsohon yayi haka ne ko ba haka bane karshen ta ana akwai wanda ya aure ya akwati gashi nan duk ba wanda ya kai shekara ɗari a cikin mu amma yanzu aka akwatin da ka zuba kayan baya nan ko yana nan yanzu inda za ta baka ta ce ka yi amarya ka zuba kaya akai ba za a karba ba ba haka bane saboda ya fita hayyacin shi amma sadakin auren um musulaimin fa ar-rumaisa uwar anas abu talatul ansari ya ganta yace yana so abu talatul ansari jama'a yana daga cikin mawadatan madina mai arziki ne da Allah maɗaukin sarki ya azarta shi in dai noman dabino ne a madina to ba kamar shi mun gano wannan da kyau ku don sunan gonan shi babba bai raha mun gano wannan kamar sai ka gani take ina fatan mun gano wannan da kyau ba garin da ne akwai sai ka gani ba ne ko yawwa dan ammalinsu kenan ya rika indi noma ne ya ganta ya ce yana son ta ta ce wallahi ba irinka ake ki ba duk wacce ta samu irinka za ta aura amma kai kafiri ne ni musulma ne bai halartar aure ka ba jama'a kun ji inda aqida ke tasiri ko amma kai kowane matsi kowane shirme kowani lauje duk wani kyaure in yaga yarka ya taya inda yana da yan kudi sai ka dauki yarka sai ka mika ta ka sallama imaninta ka sallama abin da ya shafi wutanta ko aljannanta a je a lalata ka koya mata sa hijabi da sira irin na musulunci ya je tobe hijabin ya lalata ta kawai shi ka bashi injin jima'i bukatun shi kenan ko mun gano wannan wallahi jama'a da za mu yi magana kan siffofin mazan da ya kamata a aura da siffofin matan da ya dace a musulunci a aura za a ga mafi yawancin maza suna su injin jima'i ne kawai su kuma matan an mai da su injin kyankyasa kawai ta ci abinci da rana da ta koshi yankalin da kwanje da daddare a sadu da ita an jima da safa ta haihu aikin ta kenan kawai ta mutu bata san Allah ba Allah ya kona ta jama'a mun gano wannan da kyau ya kamata mu ji tsoron Allah kan irin waɗannan abubuwan ta ce kai kafiri ne ni musulma ne bai halattar aure ka ba ya ce ba wani kere kawai baki ga abin da kike so bane ta ce wallahi na gani amma in ka yadda zaka musulunta to ni ko zan aure ka yanzu ko kai ne fa um muslimin matan kirki ne kyakkyawan balarabiya yar madina wanda mijinta malik mahaifin anas kenan wanda yake mu kirari da shahidin giya lokacin da annabi ya hijira je garin madina ce mata yayi yan gulma sun gaya man cewa mutumin nan da ya bakunci garin nan bai yadda da giya ba kuma yana hana shan giya mu kuma kun ga sana'ar mu da muke ci muke sha a gidan nan to ta hanyar giya ne to ni abin da nike so da ke ki zo mu haɗa ina mu ina mu bagarin nan saboda kada ya zo ya lalata mana sana'a saboda brewery na madina gaba daya mashaya da mahaɗan giyan da inda ake zama a dabdala to a gidan Anas ake yi kafin zuwa musulunci ta ce ba inda za ta ya haɗa ina shi ina shi ya tafi je fada kun fashin nan da ake ta labari ya mutu shi labarin shi nan ya kare Ida kuma ta ɗauki ɗanta anas ta kai ma annabi ta ce gashi na addu'an da naji kana ma Ya'yan sahabbanka dan Allah yaron nan ai mai irin wannan addu'a annabi yema anas wasu zura zuran addu'a guda uku na farko yace ya Allah ka yaukaka arzikin shi Allah ka yawaita 'ya'yan shi Allah ka tsawaita rayuwan shi aka ce ana sai dai shekarar 150 a duniya kuma gidda kauye yake wata rana yana zaune sai ce a irga yaran shi da yake da su a duniya sai aka ce an irga guda ɗari sun mutu yanzu ga wasu na tsakar gida sai an kafa hukumar ƙidayen jama'a sannan za ta irga su jama'a shi yana daga cikin arziki a baka yawan 'ya'ya kowane ɗan mugira da ya buga da annabi Allah ya kada shi aina daga cikin arzikin da yake takama da shi akwai ‘ya'ya Allah ce zarni wa man khalaqtu wahida wa ja'altu lahu malan wa banina can kuma yace la'utayanna malan wa walada ai ba samun da sai an haihu ba samun haihuwa sai an yi aure ko mun gane sannan gonan kowa so ɗaya take a shekara amma gonan ana so biyu take yi misali in yano masara in ya balle yana ballewa an kai ne ba sai ka ya zama karmami ya zama kara ba sai ga geza ya ƙara bullowa ko shi so biyu na shi take yi ta damina ta da rani addu'an manzon Allah Abu Talat al-Ansari um muslimin ta dauke shi wajen annabi ta ce gashi na ya zo ya musulunta lalle in ya musulunta ka daura man aure da shi musuluncin shine sadaki na ya musulunta annabi ya daura masa aure anas ya ce har yau labari mu dai bai zo mana cewa ga wani sadaki da ya kai sadakin mahaifiyata martaba da ɗaukaka ba musulunci ne yawa musulunci zai tsufa musulunci zai koke zai kode za a daina yayin shi ba za a daina ba addinin Allah ne inna dina inda Allahil islam wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbal min addinin da Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wala tamutunna illa wa antum muslimun addinin da annabi Yusuf ya roki Allah ya ce rabbi kad ataitani min al-mulk wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith fatar as-samawati wal ard anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin addinin da annabi ibrahim shi ya fara kiran mu da shi huwa sammakumul muslimina min qabl wa fi hadha tace shine sadakinta annabi kuma ya anshe shi a matsayin sadaki jama'a muna ɗaukan irin wannan muna sadaki da shi ko ko sai dai mu riga bata mu kanmu lokaci kar ku manta a musulunci ne aka samu wata baiwar Allah ta zo ta tsaya gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ta ce tana son annabi jama'a ba kwace ma mata dama da ‘yancinsu ba in ta ga wanda take so ta fito fili ta bayyana tana son wani ko mun gane wannan jiya bayan isha'i na yi wa'azi a garin kaya da ke yankin karamar hukumar giwa ta jihar kaduna magan da ne kenan Allahi jama'a mafi yawancin mata suna auren mazan da ba su suke so a ransu ba saboda mace an mai da ita yadda ka san man shafawa ne a shago yanzu idan mai kanti ya kasa kaya a shago shi wannan kayan yana da daman ya ce ga wanda zai siye shi in ma wani ya siye shi yana da daman ya ce lalle wani da wani ne kaɗai za su yi amfani da shi bai da wannan daman bai da wannan amincin to haka aka mai da mata yanzu tana zaune a gidansu ta je makaranta je kasuwa da je zumunci da je kaza to kaman kaya ne a kanti sai wanda ya ganta ya taya ta gaji da zama bayan da ta iya tana son ita mata samu sai aure ana ta mata gori ta dade ba ta aure ba so inda sun yi to shikenan sai ta kakkara ma ba ta so ba ta so ko dai tana so ma ta buho a dai auren da ta tafi amma mu maza wallahi sai fa wanda muke so muke aura haka ne ko ba haka bane to mata suna da wannan yancin da an ce ne in yi magana akan yancin mata amma da sun gaya min laccan nan da wuri akwai laccan mu da muka ce za mu yi bashin da musulunci ke bin mata sai marmaza su biya addinin Allah irin abubuwan da addinin musulunci ya musu sunan laccan kenan mata ku biya addinin musulunci bashin da ke bin ku za a kawo Allah ya mamace kaza su kuma sun saka musulunci da butulci iri kaza da mata a jahiliya ga bautan da jahiliya ya sa su yanzu kuma ga walhalin da turawan mulkin mallaka suka sa mata a ciki ga kuma aminci da musulunci ya ba su ga abin da musulunci yake son su yi ba su yi ba saura ku mar maza ku biya wancan bashin sai a rika ana kawo ayoyi da hadisai da waqi'ul ayn ana nuna musu abubuwan da za su iya ganewa ina fatan mun gane wannan da kyau amma yau mai mai ayyam za a gabatar da wannan ko mun gane an ba su dama da yancin ta ga wanda take so ce tana so yanzu sai ga yaro matashi mai addini da sura yana da sana'a yan matan anguwa suna son shi an ce ta ba za ta iya faɗin abin da take so ba a kai da aka ce ka je ka samu liman ka samu malam ka samu dattawan anguwa ka ce zai su roƙan maka zai su nemo maka izini ke ma ba sai ki je ba wane ne nike so don Allah a roƙan man shi ya zo ya auren ko a je a bashi baki ba mamaki shi ma yana son ki tsoron ki yake ji ba mamaki kin mashi amma hankalin shi bai kawo kanki ba ana kwankwasawa kawai shikenan sai ga shi ma ya ansa so dama matan suna yin kuka da cewa in sun ce suna son ku gori kuke musu a cikin gari jama'a kuna zuwa kuna tallata su kuna zagin su wannan sai yasa suke kyaman su bude baki su ce suna son ku to amma ke ma ai ba kowane shirmiya kace kice kina so ba an ce mai addini idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu sai aka samu mai addinin da ɗabi'an bai zo ba ke kuma kin ganshi kina so ke ma sai ki amfani da wannan hadisin ai wannan baiwar Allah ta ga duk cikin sahabbai ba wanda take so sai annabi ai kawai sai toto kai tsaye kamar yadda ake zaune a nan a majalisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa duk ga yan jaridu a wajen su Abdullahi dan Abbas ne su Abdullahi dan Mas'ud su Abu Huraira da sauran manyan yan jaridu irin su Umar duk kowa na zaune to jama'a ba su suka dauko rahoton suka kawo mana ba ta zo ta tsaya gyam kamar yadda ofisan nan ya tsaya amma soja bai shaki dewa tsayawa yake a tsaye sosai ina fatan mun gane wannan ta ce ya rasulallahi ina son ka na zo ne na bada kai na gare ka ba haka qur'ani ya ce ba in an samu wata mace ta ba da kyautan kanta gare ka shi manzo Allah sai dai ya ce shiga daki na kaza kawai an gama fa amma kai ko sai ka ga wasu process ko wasu ina fatan mun gane saboda kai ba manzon Allah bane dan ka gane manzon Allah na daban ne annabi ya daga ido ya kalle ta tun daga sama har ƙasa sai sun koyar da kai ko ba dan an ce kai ustaz ba kowace shirme kuma a ce wa dole ka je ka aura kasan mutane haka suke wadu wanda kuma ta ce tana son ka sai dai ka haƙura ke ma ai in wani ya zo ce yana son ki baki so ba cewa kike baki so ba ko mun gano wannan kasan mata suna nan da wani shirme wanda ina nan za mu haɗu da su ko mun gane ce za mu yi ba faɗa za mu yi ba idan aka za ka ce kewance ashe ustazin nan ne ke son ki ce wallahi sharri akai man ni hmm, ban ni da ustazin nan hmm. wai ba son ustazai to sunan laccin da zamu masu kenan rabani da ustazin nan sai ta ji manyan bayin Allah waɗanda suke annabawa ne iyayensu annabawa ne ƴan uwan mahaifansu annabawa ne kakanninsu annabawa ne suna roƙon in sun mutu Allah ya sa su sahun ustazai rabbi da ataytani ni minal mulk wa 'allamtani min ta'wil ahadith fatir samawati wal-ard anta waliyyi fi dunya wal-akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis-salihin a'a me yasa bai ce tawaffani musliman wa alhiqni bil anbiya sai ce wa alhiqni bis salihin yace ulaika ma alladhina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina was-siddiqina wash-shuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa hatta idha jaa ahaduhumul maut sai yaqulu rabbi lawla akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaka wa akun min al min as-salihin ina fatan mun gano wannan da kyau a baki da ustazin ko za a zo wannan ba shine lecture ba amma za a yi shi su mata abin da suke so samu meme ku haka ma iyayen suke cewa mu a can zare su wani shegantaka ma suka dauko sai a ce ni ina son doya da kwai ne wani kai mai kudi ne sunan ka doya da kwai da wannan ya zama tsohon yayi sai aka koma fanta da kek mun gane inda za ta huta gidan hutu mai maiko to sunan lakcin da za mu yi mai maiko ko a sai su yi mai maiko ai koko mai maiko ko ba su ne olon na amatu ba Allah ba ya ce a masa jinkiri ba sai a zo sai a ci shi yasa ni ina da ya Allah shi kiyaye in dauki ya ta in ba wanda ba ustazu ba Allah ya sauwaka ustaz zan ba sosai kuwa kai ustazin ma ba ustaz sallah wanda addinin Allah ne kawai a gaban shi amma ba sai yana da sana'a kawai mun gani shi yasa ai muka tara ustazan mu a zariya muka yi masu wata lacca alharfatu min asbabil quwwati fid din sana'a na daga cikin abin da zai sa maka karkarsashi na ka zabura wajen agaza mu addinin Allah to annabi da daga ido ga wannan baya so kawai sai sun koyar da kai ta gaji da tsayuwa ta nemo je ta zauna kai da an ce kai ustazi ne ba wai an hana ka wai in kaga wacce take kake so ka kalla ba kai ma sai ka kalla ina ta mun gano wannan da kyau amma ba ka tsaya kana ta kallon matan mutane kuma kana ta shirme ba amma za ka yi ka kalla ka kalla abin da zai jawo ka zuwa ga aurenta jama muna gane wannan can zuwa jimawa sai aka sami wani sahabi ya ce ya rasulallahi in kai baka da bukata ni ina da shi jama'a wani hikima na Allah madaukin sarki ya bayyana a wajen nan da annabi ya nuna baya so amma bai fito fili ya faɗa ba sai kuma wani anan take sai ce yana so a bisa ka'idan wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan duk wanda ya ji tsoron Allah sai Allah ya samu mashi mafita jama'a ba fa kudi ta zo nema ba domin ina gaya muku a gidan manzan Allah ba kudin nan fa ko mun gano wannan ba kudin nan domin Aisha ta ce a gidan Annabi sai su zauna a kalla kwana talatin ba ɗaura tukunyin girki ba to in wannan ne ai ga gidan manyan masu kudi nan sai ta tafi amma bata je ba sai ta zo gidan manzon Allah addini take so sai wani ustazu a nan majalisar annabi sai ce yana santa annabi na jin wannan sai ce kawo sadaki to ashe ustazin ne bai da komi ga dai mata yana so kuma ya isa aure amma zai iya ce da ci amma kuma bai da yanda zai yi kuna ganewa annabi ce je ka wajen dangi ya je kara da dangin uwa da uba na shi gaba ɗaya ba a samu ko koban da zai yi sadaki ba ya komo ce bai samu komai ba annabi ya ce koma ko zo ban bakin karfe ka taho da shi ya ƙara zuwa ya kewaya ya zagaya ya kewaya ya zagaya ya ko don ko zo ban bakin karfen bai samu ba ya nemi waje ya zauna ya ce ya rasulallah kwarjalle na ɗauka a bata annabi ce an bata kai kuma ka sa ni. jama'a abin da ya sa mutane da yawa suka kasa fahimta ko in ce iyaye suka kasa fahimtar ɗabi'an namiji namiji fahimta ka san zakara ne zai iya bada hatsi ya ci tsakuwa haka ne namiji zai yi ɗaukan komai ya ba mace so da ya same ta shine mata suke da wata aƙida mummuna sai ga suna cewa ai ba komi in dai yana so na to zan iya canza shi ai auren haka nan musulunci bai dake aure wanda zaki canza ba an ce ki auri ready made ne wanda yake shiryayye kuma yake da aqida yake da addini yake da ɗabi'a na kwarai yace to ya rasulullahi a raba biyu a bata rabi in rike rabi nabi ce in ka dau sa rabi ta sa rabi ba zai ishe ka ba jama'a kwarjalle suke da shi daga cibiye zuwa guyo kawai suke daurawa mafiyancin sabon annabi kayan su kenan ba su da hali kayan tarankanawa nawa? ga musab dan umairin can ya kwanta ya rasu jama'a likafin da za a rufe shi babu wannan ko shi da ire-iren shi ne Allah ya saukar da minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alayhi fa minhum man qadha nahabahu wa minhum man yantazir wa ma baddalu Allah ya ce minal mu'minina muminan jama'a bangare biyu ne akwai ɓangaren allazina kadau nahabahum da kuma allazina yantazirun to mus'ab yana daga cikin allazina kadau nahabahum wanda ya riga ya mutu bai ci komi ba a musuluncin akwai wanda kuma musuluncin ya kafu har sun samu mukamai sun samu wani ba ciki to da waɗanda suka mutu gwamnatin musulunci bata kafu ba da waɗanda suna nan gwamnatin musuluncin ta kafu Allah ya sheji imanin sai ce wa ma baddalu ta tabdila ba su canza ba wanda ya ce maka sahabi ya kawo dalilin inda ya canza kai kana da inda Allah ya ce bai canza ba ko mun gano wannan da kyau ko Allah ya shiryar da mu annabi ya ce bayan da zai yiwu aka ci gaba da zaman majalisi can an jima sai annabi ya hango wannan mutumin ga ya can ya kusan sha kwana zai tafi annabi ya ce a kira shi to jama'a ga mata mun gane ga ga koshi ga menene ga koshi ga kwanan yunwa to me amfanin zama majalisin sai tashi ya kara gaba kawai ga mata yana so amma kuma ta fi karfin shi to amma duk abin da ya zo gaban manzo Allah akwai solution wal madinatu khairul lahum law kanu ya'lamun ai in ka je gaban manzon Allah komi akwai mun gane in akwai akwai kudi akwai wadata in ka je ba shi faɗin sai ya jibi wai ka je jibi ka dawo ko ka je an jima a ah, nau baya wannan yanzu zai baka in ya tuno ka ba shi barin sai ka zo zai aika maka kyauta wajen annabi yadda ka zan tasowar iska ko kuma kamar ruwa a kurfi ko mun gane wannan ga kyauta ga jarinta malam mun gane wannan to annabi ya ce me ka haddace na alqur'ani me ka haddace na alqur'ani nan da nan cikin ƙwarin goya ya ce ya haddace bakara da alu imran annabi ya ce je kana mallaka maka ita bima ma'aka min alqur'an ruwayoyi suka zo suka bayyana cewa annabi ya ce ne karantar da ita aya 20 shine sadakinta ni na samu matan da zan haddace da ita aya 20 kuma haddace da ita ta haddace da kyau ai suna haddace da sauran ayoyin da suka rigina na alkur'ani duka shi sa iyaye in kuna son ku yi alfahari ne in kuna son yayan ku samu daraja ne to ga shawara ku daina bata ma kanku lokaci ga abin da ba zai amfanar da ku ba za ku samu ma ƴaƴan ku darajoji mabambanta ta hanyar kiyaye dokokin Allah kamar haka sadaki korewa yanzu a ƙasa wasa ce dubu ɗari ko ko dubu hamsin ko dubu talatin ko dubu ishirin hawa hawa ne sun ce ba zawara farashin su da dubu biyar ne an ce farashin yanzu ya daga ya koma dubu goma kuma mun gani yar talla kuma dubu sha biyar zuwa dubu ishirin wanda ta fara makara ta zama irin bai za'u hidirin la hiba uha. ta matta'ata Allahu biha gairu mu'jali wacce ta fara harkewa mun gane haka umurul qais ya fassara ta mun ga ko kun gane irin yan matan ko yawwa ta fara ciccika ta kai mun zai yace ita kuma wannan ta kai 25000 haka amma yan jami'a ko yan polytechnic ko wanda suka kare NCE to su sun ce su farashin su yana farawa ne daga 30 above to wai don Allah in ba da yana a dubu talatin ga ƙur'ani ai ba zan taɓa yin wannan ba ko mun gano wannan da kyau ko zan ce ne ga ‘yan nan ka zo ka aure ta, ko mun gane, amma sadakin aurenta ni da ita abin da nake so ka bata shine ne ka karantar da ita bulogul maram da sharhin subul salam ko tawdihul ahkam ko karantar da ita riyadu salihin tare da sharhin shi dalilul falihin ko rodotul muttaqin ko karantar da ita fiqhul malikiya tun daga kan ahalari har kan lawali da sani muktasar ko karantar da ita mudawwana ko sahih bukhari tare da sharhin fatul bari ko karantar da ita muhalla ko karantar da ita muwatta ko karantar da ita alqur'ani hadda tun daga farko har karshe ni shine sadakin jama'a wannan bai fi ba ne kira ga mutane dindini akan cewa in gidanku gidan sarauta ne yi kokari ka markaɗa gidan nan ya koma gidan ilimi domin ilimi ne ke wanzuwa sarauta bai wanzuwa kuma mun gano wannan muna raye aka cire sarkin musulmi da soki amma akwai malamin da aka taba cirewa aka ce an fasa balantan <laughs> akwai kwanan da aka cire jakolo in gidanku gidan kuɗi ne kamar da gidanku gidan malanta yanzu jama'a da yawan al'umma sun rayu a zamanin Malam abubakar Muhammadu gumi wai Malam abubakar gumi shi kadai ya rayu a zamanin nan ake jin labarin shi ina ba su kudin zamanin shi kada hadamahum hadimul lazzati mai rushe jin daɗi da ta wuce da su sai kuma ta mai da su labari abin tattaunawa kaga da ɗoriyar su amma so mai so kin mai dare da rana sai an sanya mashi rabin sa'an makarantar malam a gumi lallai karfe takwas da rabin nan gidan rediyon tarayya na kaduna sai sun tsana sai dai ka kashe rediyon amma sai ka ji kuma zuciyanka tana nan tana riya maka cewa fa yana nan yana yi saura minti kaza ya gama ka kunna sannan garin Allah na wayewa nagarta su sa maka karfe takwas da rabi na gode zan fara ma sa kebu ma sa tsohon arziki kenan mun gane sannan ranan asabar karfe goma da rabi a sa maka hasken musulunci karatun hadisi da aiki da shi shine zaman lafiya ɗai ga musulmi ralla da karfe hudu a sa maka sai an yi minti talatin ana jin sautul islam sautul sunna tsohon arziki irin albarka Allah ya gafarta mashi ya yaukaka arzikin shi duniya da lahira ai ga amfanin malam gumunan muna gani ina masu kudin zamanin shi zamanin shi dan fodiyo ba wani malami ne ai ba wani mai kudi ne zamanin imam malik ba su ne to in kai ƴaƴanka ba su zama malamai ba dan me ba za ka yi amfani da wannan et naka ta zama malama ba ka ce ka ba da ita a jiya koyar da ita addini kawai sai mu rika kwashe ƴaƴanmu muna miƙa ma kawai olon na amatin ya zo da tsiyar mota kawai a ce kai alheri ya sauka gidanka gano wannan haka na ji wani yana ce ma wani ka ai na ji an ce lalil kadar ya bayyana a gidanka jiya ya ce lafiya ce ga wata jib ne yana hirar da yaka ya ce wallahi kuwa ya zai ce yana santa ya aure ta dama kawai sha'awar da yake yayi yayi ya samu kanta yake sai ya ce to aure da aka daidaita aka yi abin da ya kamata komi ya kan kama komi ya kammala ya sa da ya ta wata biyu kawai sai ya sallamo ta kawai shikenan sai ya ci gaba da hawan mashin din babanta ta dai hau jib din na wata biyu shi ma kullun ne ba kullun ba wallahi jama'a mu ji tsoron Allah mu ji tsoron Allah kan duk abin da muke yi in ka ba da ita in ya koya mata bulugul maram ba zai koya mata salihi salihin ba eh amma mutane gaba ɗaya sun kasa gane wannan abubuwan da ake faɗi ana kwaɗaitar da ku akan auren nan kuma ga yadda ya kamata auren nan ya kasance ga yadda auren nan ya kamata ya kasance yanzu a nan huntuwa ina fatan ai akwai da yawan ku wanda sun san addini kuma ilimin shine kuma suna da sana'a haka ne in an tashi a ba su irin waɗannan yaran aure su kula da su a bisa yanayin da ya kamata a sauwaka al'amarin ina fatan mun gano wannan da kyau shi sa jama'a da mun zo za mu daɗe sosai a huntuwa sai mun zauna da manyan malaman kwaye mun ba su wannan shawaran kamata ya kawo su ɗauki abin a hannunsu da bulul musayyib kowa ya san tarihin yadda ya aurar da ya shayi kawai ya haɗa dalibin shi ne kafiyar yace kwana biyu ka zo makaranta me ke faruwa Ya ce ai matan shi ne Allah madaukin sarki mata rasuwa shi to kai wani auren mana da su a zamanin su aure jama'a fa bai da wahala a yanzu ne kawai aure kama wahala fa wallahi jama'a a zamanin salaf zamanin annabi da sahabbai da ka je ka nemi zina gara ka je ka nemi auren mata hudu yau dan yanzu zai wahala in na ce ina son ku bani aure kafin garin Allah ya waye a funto wannan za ku iya ba zai wahala Sa'a a dinka bin wasu matakai da san za ta fa lahira ganon haba sai ka ce na tsaya takara takara ne za ce za a yi sai an ji an gawa ne sai an ji an ba wani haƙuri sai an ji an ba wani cin hanci ba haka ake a takara a ƙasar hausa ba to takara nike yi aure na gani kawai jama'a yanzu aure fa ya kamata ya zama yadda ka san haɗa gsm ne shagon gsm ga hansa na wanda ya maka ka siya ga layi wanda ya maka ka sa ka ci gaba da harbawa kawai yanzu ka ganta yanzu na a baka matanka kawai ta tare kenan annabi ya je gidan abubakar ya gaya ya ce yana so abubakar ya ce yakka ne ce a haka ai suke kawai ka gama ta kana so wasu a ce wa yakka ne ta ta zama yata da yata ce ko da ta ce amma yanzu ina son ta yanzu saurayi da budurwa ne yanzu miji da mata ne annabi kawai ya aure Aisha abin shi kuma da annabi ya aure Aisha ba ta samu daukaka ba jama muna gano wannan ta samu ɗaukaka ta samu martaba martaban da da wani ya aure ta ba annabi za ta same shi ne to amma mutanen mu tun mun kimi wannan a wancan lokacin da mutum ya zauna ya ce zai yi zina gara ya je nemi aure saboda aure ya fi zina sauki amma yanzu zina ya fi aure sauki yanzu mutum yana son ya zina da ƴan mata ishirin kafin garin Allah ya waye zai amma aure ina ina mu ina dattawan mu ina malaman mu ka kamata gyara wannan ku hijakin abin ya komo hannun ku sai da mulul musayyib yace in na baka matan zaka aura yace yana so nan take kawai ya kira wasu mutum biyu za su ku zo ku zama shaidu kun ji sauki ko yace na baka auren wance yace na zace ku ne shiru ce ku je sadakin aka ce dirhami biyu ne ije gida ya faɗi bayan isha ya ta sai yarinyar gaba kawai kai ta gidan miji ya ce ji ya yi kawai na ƙunƙas ƙofa ana sallama ya ce wane ne ya ce sa'idi ne ce duk tunani na ya kare ni ban da wani aboki da zai zo wajena a madina mai suna sa'idu malami na ne sa'idu kuma ba zai zo gidana ba amma sai ya karmin hali ya buɗe kun gane wannan kwatsam kawai sai ga mutum da mata da ya a gaba ya ce shi ne mijinki ki biye shi a ƙarƙashin alkur'ani da sunna kai kuma karkita a ƙarƙashin alkur'ani da sunna ya tura ta ya ja ƙofa ya rufe sa'id ibn al-musayyib da ake matake da akhirul mutaqaddimi ne kenan kai ga gi kuma muna da dama muna da halin da zamu yi haka amma ba mu yi ba ko mun gano wannan da kyau jama'a wannan yan da aka yi ma wannan malamai suka ce jikan sayyidina abu huraira ne sahibu sunna ya ce sai ya same ta mahaddaciyar alkur'ani ta iya larabci ta iya kaza ta iya kaza ta iya kaza ta iya kaza amma duk ba mu daukan wannan sai a samu yarinya sai an gama gogar da ita a makarantar islamiyya ta fahimci ilimi ta fahimci addini ta samu hadda ta iya qur'ani tsaf kawai sai a samu wani kyaure kawai a kara mata ya je ya hargitsa al'amarin gaba daya ai tun da ake da'awar sunna a nan funtuwa aka fara da'awar sunna a najeriya ake a nan funtuwa ba ka bani? ko ba ka bani? ina ‘yan matan da kuke karantarwa tuntuni kun dai ba masu gudi ko za ta fito ta bishi ba kai ne ka bata ba haka ne ai ba cewa muka yi kar a ba masu kuɗi ba don mu muna fatan mu zama masu kuɗin ai in muka ce kar a ba masu kuɗi to mu ma kar a ba mu kenan ina fatan mun gane wannan amma abin da muke ci a rika aurar da su inda ya dace dan a wata makaranta wai har doka na ji an sa wai kar malamin makarantar ya nemi aure ga ɗaliban makarantar na ce in dai ni malami ne a makarantar zan daina in na ga wanda nake so fa sai in karantar da ita addini nisan jin auro jahila wannan ba zai taɓa yiwuwa ba Allah madaukin sarki ya samu dace me ke faruwa lokaci yayi ne wannan an wannan ban ma fara laccan ba laccan faga ta nan na fatan mun gano wannan da kyau wai da abin da muke jawa muna buroshi ne ba kamar kai ne zaka ci abinci sai aka baka ruwa ka wanke hannu ka kurkure baki shi ba muke yi ba ina fatan mun gano wannan da kyau domin an ce a zaburar ne akan aure ko yanzu ta shimfiɗa ne a fahimci wai ma menene auren ko ban faɗi ma yadda ya kamata a yi bincike wajen neman auren ba don gaga mace kana son da sai kai binciken halinta da ɗabi'unta aka bincika menene ɗabi'un uwarta da halayyar uwarta da yadda uwarta take zama da mahaifinta da yadda uwarta take duk sai ka bincike wannan ta duba wannan maganan ba ko mun gano wannan amma an fara kawo man takardar tambayoyi ina ganin lokaci ya yi kenan yi mana karfe nawa a a lokaci yi karfe nawa kuke magariba a to ya kamata a ansa tambayoyin kadan ina fatan mun gano wannan da kyau to jama'a maganganun da muka so mu faɗi musamman nusus da muka zo da su akan fadailul zawaj wa gayatihi to wannan bai samu ambato ba sai dai ban san yadda aka tsara zuwa abinda da aka ce za a yi gobe ba an ce akwai wa'azi da za a yi ma mata ko to wa'azin da aka ce za a yi ma mata Allah madaukakin sarki ya sani wannan wa'azin ni maza na so in mashi ko mun gane wannan domin sun ce wai ai magana ne akan yanci na mata a musulunci an mu a makari, to sai na rubuta musu alamomin da za su bayyana a jikin mutum da ɗabi'u da halayyan mutum da za a iya tantance cewa shi ɗin nan yana son Allah kuma Allah yana son shi to wannan wa'azin maza ya kamata a yi ma shi to amma ba zai yiwu ba shin da an ce mata za a yi ma sai a zo sai a yi ma mata, ina fatan mun gano wannan da kyau amma wannan wa'azin wa'azi ne namu mu yi shi mu kwankwashi kanmu su kuma mata sai a musu abin da ya dace da su amma bayan da aka iya sai mai iyayen al'umma Allah madaukin sarki ya shiryar da mu za mu saurara a nan abin da muka faɗi ya zama daidai Allah madaukin sarki ya sa mai tarayya a cikin ladan mun da muka yi kuskure kuma Allah ya yafe mana shi فسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام ga kuma tsananin sanyi shin zai iya taimama a zai iya taimama mana saboda ai ita taimama dama Allah madaukin sarki ya shar'anta ta ne saboda kawo rangume da sauki ina ta mun gano wannan da kyau waɗannan bayanan ku karanta littafin bulogul maram na ibnu hajar al-asqalani ai ya kawo waɗannan bayanan ya kamata a ce an wuce wannan wajen ka ta shiga janaba kuma ba za ka yin alola ba saboda sanyi sai ka taimama kawai sai ka yi sallanka ina fatan mun gano wannan da kyau jama'a addinin nan addini ne mai sauki in ka ɗauki wahala ka ɗora ma kanka sai ya wahalar da kai wa ma ja'ala alaikum fi dini min haraj Allah ya samu dace assalamu alaikum alan wannan yana tambaya ne akan me hukuncin iyayen da suke ma yas auren dole eh to kamar na ansa wannan cikin karatu auren dole a musulunci haramun ne jama'a mun gane wannan al-imam ibn al-qayyim Allah madaukin sarki ya saka mishi da alkhairi ya faɗi da zai da jama'a ba sharafi bane a cikin dole a cikin yake ba shi yasa a zari akwai karatu da muke yanzu ya buka ya kamata ce ku same shi al-mar'atu wa hurriyatul amal mace da kuma yancin ta aiki ko yancin ta kaza musulunci ya hana ta ne ko ko akwai ka'idoji da matakai da musulunci ne yasa kuma gane ban ce su yi kai tsaye ban ce kai su yi tsaye ba ka samu a cikin wajen zaka amma ba na ganin laifi yada, yada. musulunci a bayyane yabo halittar ɗa namiji da halittar ya mace halittar bambancin a bayyane ya yabo kalli kirjin mu mike ki sanfal yanzu a ce liman da nono sallar zai kyau ya a ce sojan musuluncin nan ya zo ya sha kaki a kwada nono zai kyau kuma halakar zakara ya ce inda sa'ayakum da shanta ayyukan ku daban-daban ko ba daban-daban bane cikin gidi ɗaya ne yanzu a baka yake raino don Allah kuma gani a baka aikin raino ko kuma ce za ka yi ciki kuma gani a ce liman zai shigo ya bada sallah amma da tsiririn ciki inna lillahi sarki ya tabbata ga Allah amma fa da maza za su yi ciki sa aihu da tintin an gama cikin duniyar nan abin da ya rika zuwa cikin kuma zai rika zuwa da sauki ko ba kulwar da ba so da wani ma yana cikin tafiya hanya za ce Allah ka ci mana da ka ya shi amma mace ne za ta yi nakuda da cika duniya da lahira da raki gaba ɗaya sai ta ihu kuwa sai ya ce ta bata bid'a a ba ta shirka kake zama mushrika kina zuwa wajen boka kina hada Allah da wani in ki mutu wajen nakuda kawai an rage muku kiri ina fatan mun gane wannan ba ku samu wannan karatun almar'atu bari a nuna masu Sun in budurwarka za ka koro ka gaya mata ba ina fatan mu gane ka san dole a yi magana kan janibi biyu janibin mu masu mata janibin kuku marasa mata mu gari. sungul sungul to ya kamata a ce ku duro yan matan ku a ina ganin nan da sati mai zuwa malam ba za ku daura aure ba iyaka sai dai ku yi hakuri ina fatan mu gane a ta hakuri a daura kuma ni na so ma a garin nan bayan isha ina kuma zuwa ɗaura wasu ɗora ana ɗaura wuri bayan sallar isha ba kuma kawai ɗaura kuma da daddaren za ta tare ko muna sa ran Allah ɗauki sarki ya so kai ma a ta ga annabi ma abu salatar ansari san da tare da matan shi a wani dare da dan shi ya rasu ta ya mishi ba a ta ya kama gaba ɗaya sun hada shi alƙur'ani ka samu alaran ma ɗaya a gidanka ma wanda ya Ta tsaya shi alƙur'ani Allah ya girmama ballanta na tara haddan wa wasa ahdullahi wa safatul kula jama'ar Allah na dama da Allah wanda a ranar kiyama za a ce karanta yana karanta ko yana ƙara tashi matsayin shi jannu na ƙara gaba yana ƙara samun matsayi tabbata abin da ake faɗi a tsara ɗakin ka a ƙasar ne a ai duka ne ina fatan mun gano wannan ai ka tsina aka ce ko an sa wa'azi a lokacin da mutane suke hada hadar kasuwanci wa'azi lokacin da mutane suke dubu su amma suka aji saboda jin magana wannan ba karamar abu farin ciki ina ganin ranar asabar mun je wa'azi a wani gari mai suna aucan je muka mutane sun taru da kekuna da babura wai sun je kallon kwallo na ce za mu gani wajen wa'azin zai cika kaman filin kwallo wallahi ba su yi gashi zai cika kamar wannan asara ne babba kuma mafi yawancin mutane da suka je wannan abu ba su ba annabi duk musulmi ne ko ba ka bane amma mutanen muna yi abun kunya yanzu fada cewa aka yi za a yi wasu 'yankin za su zo na wajen fa zai ɗauki mutane ba za a cike wajen nan gaba daya ba ka bane haka za ka yi suna kalla a gidan rediyo mun ta kai suna sai wani fim da ya fito sabo da wani waka a cikin shi mai sanyaya zuciya wannan fa kishiyantar alkur'ani ne jama'a saboda Allah ya ce allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum sai ta me wanda suka yi imani zuciyarsu tana nasuwa ne da ambatan Allah ce ala zikirin lahi da kuma innul kulo da ambatan Allah ne zuciya ke nasuwa sai aka ce wata waka ma na aikin da Qur'ani yake yanzu da waka da Qur'ani so in juna ne ke da mawakin da Allah ne saukar da Al-Qur'ani so in juna ke da kuguwar magana su ne jama'a ku kaurace mu waɗannan fina-finai gaba ɗaya ba su kun dai ga abin da suka fara yanzu sai ga masu motocin kayan kayan masu kunya sai su wannan yarinya su ce wannan abu fatala suna liƙawa a cikin lokacin da wanda abin ya faru jama'a mun samu ake ke ya samu musulunci a kasar nan an samu sama da sama da akalla masu tsaron mutane su kusan dubu hamsin suka shiga cikin kirista sakamakon wannan fim ban san da wannan mutanen da yi wai an gaya muku wai fim ne aka yi wanda ba a so a ɗauka ma ba ta so aka ɗauka jama'a da abin kyau ne ya za ka ga wani mutane sa da jama'a yana wake-wake da kuma su da suke kallon amerika wannan da mutanen indiya da mutanen china da suke wannan shigantakar ma ina gaya muku mafi aksarin waɗannan ba su da iyaye su kula da yin cikin shege na da yawa a wajensu yaran da suke girma a kasa wannan yanayi ne su ake diba ake sa su wannan gano wannan yarinya da ce bulu kin dama ba ta da san su ba masu ma ban san ta ba ba ta da dangin iya ban raba ba suke waɗannan abubuwan da suke yi amma ku da mutunci ku da limaman ku da martaban ku na irin waɗannan abubuwan sai ka zama wajibi jama'a ya koyar da waɗannan abubuwan da kokarin a gaya ma manya a wa'azantar a faɗakar kuma sarakunan mu su aikin su su wannan abu wallahi yana cikin jihadin da za a yi wajen gina addinin Allah a hana wannan fina gaba ɗaya saboda nan ga umaru wanda zan ce mashi muke so kokari ka hana wannan fim ka haramta shi a Najeriya duka duk wanda ba zai haɗu ba a kai shi kirkiri zuwa da ya kawai shi ke domin wannan fina-finan jama'a ya hana karatun alƙur'ani da yawa ya kishiyanci ƙur'ani za ga 'yan mata ne